أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna bayani cikin maudu'in hubbu duniya son duniya mun yi bayani kashi na harko kashi na biyu insha Allah wannan zai kasance kashi na uku kenan inda za mu yi bayanin sashen al'amura wanda suka shahe son duniya musamman a mahangan alkur'ani mai girma inda yake bayyana al'amarin duniya da irin sifa na duniya da irin matsalan da za ta iya kawo ma wanda ya ratayu gare ta a maida ta hadafi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata mun zo cikin bayani inda muka yi bayani cewa ita duniya takan ruɗan mutum yana daga cikin siffanta aba ce mai rudi shi ya sa ma alkur'ani ya ambace ta da sunan mata a wasu wurare ya ambace ta da sunan arad watan wani abu wanda yake jin daɗi mai wucewa wani kaya wanda ya kasance mai ƙarewa wani abu wanda yake bijirowa bai tabbata kuma sai ya gushe kenan wannan duniya ɗin haka take yana buƙatar ya kasance mutum ya fahimce ta in ya fahimce ta kuma ya kamata ya kasance ya maida ta wurin da zai shuka lahiransa wurin da zai taka ya kai ga lahiransa kada ya kasance ita ce hadafi wannan shine zai ba mutum sa'ada cikin duniyarsa da lahiransa shine zai ba shi natsuwa cikin duniyarsa da lahiransa shine zai kyautata makoman shi wa hunaka ta'ifatun ukhra min al-ayatil karima banda ayoyin da muka yi bayani a kansu cikin darussan da suka gabata akwai wasu kuma daga cikin ayoyin alkur'ani masu girma allati tuqarriru lana hazal haqiqa wadda suke bayyana mana wannan haƙiƙa na cewa ta duniya takan rudi duk lokacin da mutum yake kusantowa zuwa gare ta tana ƙara nisanta ne da gare shi duk lokacin da yake ƙoƙarin kaiwa gare ta tana ƙara nesa ne da shi ba zai cimma hadafin shi ba kenan wahiya annal injizab nahwa zakhari fi dunya wa zabarijiha yu'addi ila an ya'isha al-insan al-ghafla an al wadda take tabbatar da cewa shi duk lokacin da mutum ya jingina ga wannan dauda na duniya ga wannan kyalkyali na duniya to wannan zai kai shi ne zuwa ga gafala zai gafala anil akhira daga lahira ya zamanto ya manta da lahira alhali ita ce wadda ya kamata ya kasance ya gina ita ya kamata ya zamanto ya himmantu da ita ita ya kamata ya zamanto ya shirya saboda nan ne makoman shi na ƙarshe kuma na hal abada ai an ya kuna shagul shagil lahu wa hammuhu alwahid huwa tahsilu hazi zakhari fil khadi'a watan kenan mutum lokacin da ya ratayu ga duniya zai kasance kawai abinda zai shagaltu da shi abinda ya ya dame shi shine yana sa a yi ta kowane hali ganin cewa ya tabbatar da ya samu wannan dauɗa na duniya da wannan sha'awoyi na duniya da wannan ƙirgani na duniya wanda yake mai gushewa ne ba mai tabbata ba ne saboda haka aya tana cewa ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun su mutanen da suka jingina suka ratayu ga wannan duniya ɗin suka maida ta hadafi ba su da wani shagali in ba neman ta ba Allah ta'ala ya sifanta su da cewa sun san wani abu ne kawai cikin al'amarin wannan duniya din. zahirin wannan duniya ɗin suka sani ba san menene ta ba kamar yadda sashen hadisai suke sifanta wannan duniya kan cewa kallonta yana da kyawu kamar kore-kore ne taɓinta kuma yana da taushi kamar watan maciji amma kuma tana ɗauke da dahi wannan dahin in ya buge mutum zai kasance ya asaran duniyarsa da lahiransa saboda haka su wanda suka ratayu ga duniya sun san duniya ne kawai a matsayinta na zahirinta zahirin duniya kawai suka sani ba san menene ne ba amma wahum anil akhirati hum ghafilun amma su sun kasance dangane da lahira ga falallu ne ba san kuma dangane da lahira ba san kuma dangane da abin da ya shahi makomansu ba ba su san abin da yake jiransu ba ɗan rayuwar da mutum za yi cikin wannan duniya ɗin takaitacce ne rayuwar da za yi ya fi wannan yawa ya fi wannan muhimmanci shi yasa ma duniya ɗin nan zai kasance kenan wurin da ya kamata mutum ya hayya ya shirya wannan rayuwar nashi na ƙarshe na halabada ga wanda yake da hankali kenan ga wanda ya tunani ga wanda ya shiga cikin hayacinsa ga wanda ya nisanci gafala wannan kuma a lokaci guda wannan aya mai girma tana ƙara bayyana mana cewa jingina ga wannan duniya ɗin shi yake sababa mutum gafala duk lokacin da mutum yake ƙara nisantan duniya yana ƙara fahimtan wancan gida kenan na lahira yana ƙara fahimtan inda ya kamata ya zamanto ya gina kuma zai ga aibin wannan duniya din kamar da zo cikin sashen hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa mutumin da ya kasance yana zuhudu yana gudun duniya to Allah subhanahu Ta'ala zai guda mai cututtukan wannan duniya din da kuma maganinsu. su Allah subhanahu Ta'ala kuma zai isan masa kan abin da ya shahi rayuwansa hakanan kuma zai kasance karshen shi ya yi kyawu kenan ba ka iya ka fahimci aibobin duniya inda baka guje duniya ba shi yasa waɗanda suka zurfafa a cikin son duniya suka jingane zuwa ga duniya suka mai da ita ce hadafinsu na ƙarshe wanda suke hankoro su cimma bayan da za su yi su fahimci aibin wannan duniya ɗin hakanan kuma bayan da za a yi su fahimci muhimmancin ranar tashin alkiyama ba su isa fahimci hakikanin ranar lahira ba wanda yake jiransu saboda haka ne mutum da ya kasance yana da hankali ya kamata ya kasance ya zaɓi lahira ne ya gina lahira ya himmanto da lahira ya kiyaye al'amarin ubangijinsa a cikin wannan duniya din ya iltizami da umarninsa ya nisanci hannunsa wannan shine zai iya bashi dacewa cikin duniya da lahira saboda kenan fa ha'ulahi yajhaluna hatta alhayata ad-dunya aidan amma duniya din kamar da muke fahimta cikin wannan aya amma duniya din ma sun sun jahilce ta hakikaninta saboda ratayuwansu kenan ga duniya hakanan kuma muna da a cikin wata aya mai girma Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma yana cewa araditun bil hayati duniya min al-akhirah shin kun yadda ne ne da rayuwar duniya a madadin rayuwar lahira shin duniyan ku ne kuke fifitawa a kan lahiran ku tabbas ba ku san hakikanin abin da yake jiran ku ba ba ku san hakikanin lahira ba ni'imomi na lahira ba su da iyaka hakanan ƙubobi na lahira ba su da iyaka wal azbillah Allah ta'ala ya kare mutum amma duk wanda ya sake zamanto ya haɗa a cikin ukuba ran tashan kiyama wal azubillah to zai ga bacin rai zai sha nadama wanda yake baya da magani domin lahira kamar da za mu gani nan cikin hadisai yadda za zo nan gaba ba wuri ba ne na aiki lahira wuri ne na sakamako duniya ne wurin aiki duniya ne mutum zai yi aiki nan duniya in ka gwada jarrabawa al misali in zamu ɗauki ɗalibai wanda suke karatu an karatu na addinin musulunci ko kuma karatu na ilmumukan ɗan adam kana iya ka faɗi a jarrabawa ya zamanto daga baya ka sake ka ci jarrabawa amma al'amarin lahira ba haka ba ne in mutum ya saki ya bar wannan duniya ɗin sai waye gari gaban Allah subhanahu wata'ala A kai masa hisabi ya yi asaran duniyansa da lahiransa to shikenan babu kuma wani abin da zai ba shi daman ya dawo kamar da yake yawa za su nemi a dawo da su duniya domin su kyautata aiki Allah subhanahu wata'ala ya ce ko da an maido su cikin duniya ba abin da za su abin da su kasance suna yi dinnan shi ne za su maimaita sadaka ba batun komawa kenan idan ya kasance wannan gida na lahira sha'aninsa haka ne al'amarinsa haka ne me ya dace da mutum da yake da hankali ya zamanto ya ɗauka a matsayin mataki dangane da irin wannan rayuwar da zai huskanta nan gaba wanda yake kuma lama halatansa ya huskance ta ba makawa sai mutum ya bar wannan duniya ɗin duk shekarun da za ka rayu ka rayu shekara ɗari shekara ɗari biyu a ƙarshe dai mutuwa za ka in ka mutu kuma shi kenan batun dawowa wannan duniya ɗin aikin ka ya riga ya gabata saboda haka abin da za ka fuskanta sakamakon ka ne kawai in alkhairi ne kaga alkhairi in sharri ne kaga sharri wala azubillah saboda haka Allah subhanahu wataala ce bai kamata ba a matsayin ku masu hankali ya ku ayan adam a matsayin ku halitta da Allah subhanahu wataala ya fifita birbishin dabbobi wanda Allah ta'ala bai ba su hankali ba na tunani kun yadda ne da rayuwan duniya a madadin lahira sannan aya take ƙara cewa fama mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil menene jin daɗin duniya in aka kiyasta shi da jin daɗin lahira illa kawai jin daɗi kaɗan jin daɗi ne ƙarami wanda yake mai gushewa wanda yake ba da tabbas saboda haka kenan ga wanda yake da hankali yi zai zaɓe ne jin daɗi wanda yake da dawama wanda yake tabbata hausawa sukan cewa jin laifin daɗi ƙarewa tando abin da yake da daɗi matsalan shi shine in zai ƙare kamar kenan daɗin duniya wannan shi sifantu da wannan al'amar daɗin duniya duk yadda ya kasance ƙarewa zai yi komin yawan shi komin girman shi komin yadda kake gandaɗewan shi a gandaɗewan shi ƙare kawai shi kenan. amma daɗin lahira ba haka ba ne daɗin lahira yana tabbata kuma hal abada idan mutum ya yi rabauta ya samu aljanna to shi da ni'ima ne hal abada ba batun hita wannan kuma shi ne nuna ɗaukaka da kuma daraja na lahira birbishin duniya saboda haka kenan lalle wanda suke rayuwa cikin wannan duniya ɗin kuma suka maida ta a hadafinsu Lallai suna rayuwa a cikin kunci na tunani ta yadda ba su isa fahimci cewa lahira ta yi wannan duniya din kuma lahira ya kamata ya zamanto an gina ba wannan duniya din ba sai kasance su lil'asaf abin takaici ɗinsu da gamdinsu bacin ransu da bakin cikinsu duka menene ya za su yi su gina wannan duniya din wannan matsala ne zai iya kawo ma mutum idan ya kasance hadafin mutum shine duniya ba lahira ba wannan zai iya kawo masa cikas hakanan muna da sashen ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka siffanta duniya ayoyin da suka gabata mun ta bayani kan ayoyin da suka bayani kan duniya suka siffanta ta da cewa ita mata ce watan jin daɗi ne kaɗan wanda yake gushewa kayan duniya abin gushewa wanda yake ba da tabbas sannan akwai sashen ayi wanda suka yi bayani kan cewa duniya arad ce kamar da zamu gani wanda Allah subhanahu wata'ala zamu ga cewa yana cewa tabtaguna ara aradal hayati duniya fa inda Allahi maghanimu kasira cewa kuna neman atan bijirowa na wannan duniya ɗin kenan abin da yake bijirowa abin da yake baya da tabbas abin da yake sifa na wannan duniya ɗin kuna son shi watan jin da duniya kenan wani abu ne wanda yake bijirwa kuma ya ta'i lokaci guda kamar launi da za a sha hama madda zai zamanto kenan lokaci lokaci zai zamanto yana gushewa har ya kasance babu shi kwata-kwata akan wannan madda haka ita duniya take tana bijirwa ta kanta tahiya ba ta da tabbas fa inda Allah maganimu kasira amma a wurin Allah subhanahu wata'ala akwai ganimomi masu yawan gaske Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin ni'imomi da albarkatai masu yawan gaske ga bayan muminai wanda suka nisance duniya suka kama lahira wanda suka fifita lahiransu akan duniyansu Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai waɗannan suna da maganim suna da ganimomi masu yawa a wurinsa wanda ya musu tanadi kenan wannan ma'ana na arad yana nuhin kenan abin da yake mutazalzil wallazi ya ishu al-ihtizaz wa taghayyur wa tabaddul fi jami'i jawanibihi wa halatihi yana abin da yake rawa abin da yake bada da tabbas abin da yake bai dawama abin da yake canzawa yakan gurɓata a cikin dukkanin shahanibobinsa a cikin dukkanin halayyansa wannan duniya ɗin haka zamu ganta haka siffanta yake saboda haka wanda yake da hankali ya kamata ya zamanto ya riƙe abin da yake haƙiƙa ne abin da yake da waƙiya abin da yake da tabbas ba abin da yake gushewa ba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin bayansa managarta wanda suke riko da lahira suke fifita ta akan duniya wanda suke sa'ayi domin ranar lahira domin makomansu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta karshen mu da fatan kuma amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin